Juma'a goma ga watan Julai na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. jaridar da ke unhwani da kafofin sadarwa na yanar gizo tare da masana al'amuran 'yanci sun gudanar da wani zaman taro kan dokar nan ta aikata ayyukan ta'addanci ta hanyar yanar gizo wannan babban laifi ne in ji juju muna goje gazibo a ƙasar niger shan kwaya na da matsala sosai ga lahiyar al'umma musamman ma 'yan mata za ku ji ƙarin bayani daga bakin shugaban kungiyar da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi. rigakafin yaƙi da ta'addanci da tsauran ra'ayi shine madubin wani zaman taron bayar da horo da ya wakana a zandayar kuma yau ya shahi 'yan jaridar birnin yamai shine rahoton namu na musamman masu mu barkan mu da sake saduwa ɗakin shawarar 'yan jarida mai zondo la presa ya soma a yau da sahi da wani zaman taron ƙara ma juna sani zuwa ga 'yan jaridar da ke amfani da wasu majiyoyin yanar gizo na sada zumunta dangance da wannan ayar doka da ta yi tsokaci kan 'yancin aikin 'yan jarida a ƙasar nijar uwar gidan goje maimuna gazibo da ta shugabanci muhawarar tama muktar hamadu ƙarin bayani Dokar da ke zance a kan laifi ta hanyar yanar gizo tana daga cikin dokoki mafi tsanani a nan Nijar da kuma wuyar ganewa har ma ga ƙwararri. Abin da ke da ciwo shine doka ta hau kanka akan wani laifi da ka aikata ba tare da ka yi niyyar yin shi ba shine ake ce ma laifi cikin rashin sani kuma shi jujin babu ruwan shi da kun san dokar koko ko'a'a in dai ga doka daga ka aikata laifi aikin shi kawai yanke maka hukunci mutumin da ya san aikin shi shine mai bin dokoki ko da dan jarida ne koko ko'a'a kuma da dama daga cikin ku ba ku san me doka ke cewa ba ba su aikata laifi dan suna son tahiya kasu suna yi ne dan ba su san me doka ke cewa ba Matasa musamman ma 'yan mata sun yi fuskantar shaye-shayen kwayoyi kamar su crack da kokayin wanda ke ingiza su gishashenci. A cewar shugaban kungiyar da ke yaƙi da shan miyagun kwayoyi ANLCD, shan kwayoyi wani al'amari ne da ya danganta da kiwon lahiyar al'umma kuma ya kamata a taɓo batun kare hakkin ɗan adam a cikin yaƙi da wannan al'amarin kamar yadda Kofi ya shaida ma Musa Hassan. Fitarwar 'yan sanda a kafofin watsa labarai ya nuna cewa gaskiya akwai waɗannan miyagun ƙwayoyi sosai a Nijar domin wannan ne karo na uku da ake bankaɗo wani tsarin sarrafawa a gida. Ƙwaya ce da zaran ka shata nan take za ka zama dole sai da ita. Rukunin matasa ne matsalar ta fi shafa musamman ma 'yan mata. Tsananin shanta suna shiga cikin ayyukan karuwanci domin a yaushe suna cikin buƙatar wannan abu. Farko wayan kai ne rigakafi ne tunda doka na ɗaukar ɗaukar a matsayin wata matsalar tsaro amsa mafi kyau ita ce kasu hana walwala ga masu amfani da miyagun ƙwayoyi ga dukkan alamu abin da muke gani matsala ce ta kiwon lafiyar jama'a ya kamata a saka 'yancin ɗan adam a tsakiyar siyasun yaƙi da miyagun ƙwayoyi miliyan bakwai da digo biyar na euro wanda ya yi daidai da miliyar biyar na sefa su ne adadin kudaden da kungiyar tarayyar turai ta saka don tallafa ma tsarin nan na bunƙasa al'amuran tattalin arziki da zamantakewa a bangaren masu yawon tabarada ta barauniyar hanya a ƙasar niger kamar yadda jakadiyar kungiyar tarayyar turai a reshen Nijar ta bayyana ranar Larabar da ta gabata a birnin Agadas. Sai dai a cewar shugabar, wa'inda ke hucewa da bakin hauren a da a cikin mutum 6,565 fiye da masu wucewa da bakin haure 4,000 ke zama jiran a taimaka musu a cikin wannan tsarin kamar yadda bashir amma ya shaida ma musa mamman tsaffin masu safarar bakin haure akwai saura da yawan shama'a da ba samu tallafi ba saboda a cikin mutane 6,565 a rukunin farko da na biyu kawai mutane 529 ne suka samu tallafi akwai 519 a cikin jihar agades har yanzu akwai jama'a da yawa da suke zaman jiran taimakon muna kira kullum ga gwamnatin nijar da kungiyar tarayyar turai akan alkawar alkawarin da suka yi na dafawa tsafe masu safarar bakin haure da suka amince suka bar aikin. Muna kira ga gwamnatin niger da kungiyar tarayyar Turai su bi hanyoyin da abun zai yi sauki. shugabannin makarantu masu zaman kansu sun sare a game da yadda hukumomi ke taimakawa wajen yaƙi da cutar covid-19 a cewar shugaban kungiyar tasu baya ga takunkumin da aka raba ma 'yan makaranta a 'yan kwanakin nan hukumomi ba su taimaka ma makarantun masu zaman kansu da komai ba ga dai amadu jibo dankwai shugaban kungiyar makarantu masu zaman kansu a cikin firar su da rukayyatu abdurrahman Masu makarantu masu zaman kansu suna cikin matsala. Mun sake so makaratu ne a cikin matsanancin hali ba tare da wani tallafi ba. Matakan kariya su ne takunkumi na baki da sabili da ruwan wanke hannaye. Shi kenan waɗanda suke da butuci ko kuma bokitai suna girkawa ga masu son wanke hannaye haka ne makarantu masu zaman kansu suka yi wajen girmama matakan kariya ba mu samu tallafin komai ba daga gwamnati bayan takunkumi da aka rarraba shi ma bai daɗe ba makarantar college famai ta samu takunkumi 500 mun rubuta wa gwamnati mun gabatar mata da yanayin makarantu masu zaman kansu a fannin asarar da muka yi muna jiran amsar da hukumomi za su bayar. Eh, a cikin kominkin tsarnawa a gundumar birnin kunne jihar tawa yau da 'yan kwanaki kungiyar mata masu dubara wadda ta hada mata tsintsa ta soma wata iya wayar da kai kan cutar covid-19 a cikin ƙauyuka don kara faɗakar da mata kan hanyoyin rigakafin cutar ta coronavirus. Fati Diabate shugabar kungiyar ta asuma na Musa Arzika karin bayani. Ba gajiya muke yi da waye ma mutane kai bisa ga harkar wanke hannuwa in za abin kuma a san sa takunkumai waɗannan abubuwa har yanzu muna galgadi bisan shi tun da hadda ƙauyuka muna zan hita muna waye musu kai su ma in kamar mun ka zo in sun ka taru wurin zubin su da suke yi kenan da duk sun ka zo za su zubin nan kayan aiki suna nan kenan kan a haɗu sai an yi labarai bashi da mai mu waye musu kai su su waye ma na baya gare su kwarai ko muka samu haɗin kai tunda duk abin da an kai ana faɗa musu suna sauraron mu kwarai muna samun haɗin kai kuma mutane na ba mu goyon baya kwarai da kokarin da muke nan muna ta yi ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar niger ta bayyana a ranar tara ga watan julai na shekara 2020 da cewar ba a samu ko da mutum ɗaya ba mai ɗauke da cutar coronavirus a cikin mutane 74 da aka ma gwajin cutar haka zalika babu ko da mutum ɗaya da ya rasu a halin yanzu a cewar hukumomi a jimirce kasar niger ta kumshi adadin masu fama da cutar covid-19 dubu da tara da bakwai cikin mutum dubu takwas da dari biyar da tara da aka ma gwajin cutar a yanzu haka yan malati hamsin da uku na samun magani dari tara da da shida sun warke ras 64 da hudu sun rasu allah ya jikansu in ji sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lahiyar kasar niger sama da tuna 253 na irin cimaka da ya hada da hatsi dawar gona da wake su ne hukumomin kasar niger da abokan hulɗarsu suka saka a wannan shekara ga hannun manoman gundumar walam a cikin jihar talabere a cewar daraktan ma'aikatar gidan gona ta gundumar ta walam idan aka kwatanta da sauran shekarun da suka wuce a tsakiyar watan yuni ƙauyuka da dama na gundumar sun riga sauran yin shibka ya dai adamu buhari a cikin firarsu da Ilyasu Guman da kwai. A wannan somawar da manar gwamnati da abokan hulɗarsa sun taimaka mana da muhimmin zubin iruruwa ta hanyar harabar ministan noma da kiwo. Mun samu tonna 253.5 na iri. Akwai hatsi ash kafe dawa da wake ite katarwendis. Wannan iruruwan an rarraba su a cikin dukkan ƙananan hukumomin da ke cikin gundumar walam Ta fuskar yanayin ci gaban damana kuma idan aka mizanta da shekaru biyar da suka shuɗe mun zarce adadin garuruwan da suka yi shuka cikin jimillar garuruwa 288 da ke cikin gundumar walam a yanzu haka sama ce tun ranar 18 ga watan yuni 2020 mun ƙididdige gari 168 da suka yi shukar hatsi a wasu wurare ko da ya kasance rabi da rabi ne aka yi shukar abinda ya ba mu kaso 53 bisa 100 kenan idan aka danganta da adadin garuruwan for number total the village al'amarin kasuwar cimaka daga ranar laraba 17 zuwa ranar talata 23 ga watan yuni shekara ta 2020 ya nuna tashin gwabarin zabon da buhun hatsi mai kilo 100 da na dawa gona da ta masara yayi. sabanin buhun shinkafa da ake shigowa da ita wanda bai kara ba kamar yadda cibiyar sima mai kula da ba da labarun farashin cimaka ta bayyana ga dai amsa da rafikatu a tahir ta tattaro mana a cikin wannan rahoton Matsakaicin farashin buhun hatsi na kilogram 100 na a yanzu haka a jika 23.80 da da goma farashi mafi ƙasa an same shi a gidan runji jika goma sha tara da ɗari da sittin kuma farashi mafi girma an same shi a bermo a jika talatin game da dawa matsakaicin farashi na buhu mai kilogram 100 na kewayen jika goma sha tara da ɗari da sittin a cikin ƙasa ƙaramin farashi na buhun dawa a kazuwe da harubanda shine jika 16 sha shida alhali ya fi tsada a kasuwar Bermu jaka 26. Game da masara matsakaicin farashi na buhun kilogram 100 na a jika 20 120 a cikin ƙasa matsakaicin farashi na buhun kilogram 100 an same shi a tera jika goma sha biyar da a tumfafi a jika 28 da 150 farashin buhun shinkafar waje na kilogram 50 bai yi wani babban canji ba idan aka kwatanta da matsayinsa a makon da ya wuce dalilin kasancewa da shigowar faruwar wannan cimaka. Barka dan uwa, kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka, Kar ka ba wasu dama su zo gidanka, Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Ɗan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman bayan zandayar babban birnin yamai ne ya karbi zaman taron bayar da horo zuwa ga 'yan jarida kan gudunmawar da 'yan jarida za su kawo a game da yaƙi da ta'addanci zaman bayar da horon da ƙungiyar usaid ta jagoranta garba laminu wakilin ƙungiyar ta usaid reshen niger ya mara hilatu mana karin bayani kusan 'yan jarida 60 daga dukkan yankuna na Nijar ne suka haɗu a zandar da yamai makonni biyu da suka gabata domin neman karin ilimi a game da fahimtar tsatsauran ra'ayi mai kaiwa ga ayyukan ta'addanci wani lamari da a shekarun baya bayan nan ya girma a kan iyakokin Nijar wanda kuma ake iya magancewa tare da sanya hannun dukkan masu ruwa da tsaki musamman kafofin watsa labarai a cewar Garba Laminu wakilin kungiyar USAID ta kasar Amurka. Ni ina ganin Nijar da ma yankin Sahel gaskiya na daga cikin yankunan da ke fama da wannan bala'i ma'ana tsatsauran ra'ayin addini. Ina ganin ba ma sai an gai ba a yau abin da ake fuskanta arewacin Tilaberiya, arewacin Tawa da kuma cikin yankin Difa. Wannan na tunatar da mu da tashi tsaye baki daya wajabcin kawo wata mafita cikin gaggawa ga rigakafin wannan bala'i kafin lokaci ya kure. Duk abin da ke faruwa a Tilaberi cikin yankin Difa baya illa kaɗai ga waɗannan yankuna har ma da Nijar baki daya. Wannan ke tattara mu wajen rakiyar dukkan masu ruwa da tsaki da ke bukatar su gane da kyau wannan matsala da kawo gudunmuwarsu cikin rigakafi wannan tashin hankali. 'Yan jarida gaskiya suna daga cikin muhimman masu ruwa da tsaki da muka yi tunanin ya kamata a kafa wannan tsari domin mu yi musanya tare da su ganin wacce rawa za su taka kuma ba a tattarwa kan abin da ba a sani ba. Buli Adamu, ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi wannan horo, na sa ranya aiki da abin da ta koya domin kawo gudunmawarta ga rigakafin ta'addanci a ƙasar Nijar. wannan kuwa ta hanyar tsara shirye-shirye da za su wayar da kan matasa domin a ganin ta su ne mafi rauni. Na koyi abubuwa da dama a nan, kenan yanzu sai in ci gaba da yin bincike-bincike don in samu in ƙara ƙwarewa. Zan kuma riƙa aza ah, irin waɗannan jigon da za su kai ni ga tahiya tilberi difatawa. A gani na an wayar mana da kai sosai, ya kamata a riƙa yin rahotanni da shirye-shirye a kai, a kuma baiwa waɗannan matasan da masu tsatsauran ra'ayi ke iya sha damar ba da ra'ayinsu a kan lamarin kenan zan rika lura da wannan jigon wajen aiki na na yar jarida bayan wannan horo kan rigakafin ta'addanci wakilin kungiyar usaid na fatan manema labarai za su gabatar da sadarwa mai ma'ana kan wannan lamari tare da amfani da lafazin da ya dace don isar da bayani a game da wannan batu na muka zo karshen labarai na sashen hausa mu lahiya